Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a akan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakin kashin kai da tsohon tsageren Niger Delta a tsari da Kuba ya dauka na ayyana kansa sabon shugaban kungiyar 'yan awaren Biafra. My leader is uh, Nnamdi and I will not make me to deny him. I don't know as a leader of I don't know. Yana cewa ne sunana Obinna ni dan jihar Ebonyi ne mai goyon bayan kafa ƙasar Biafra a yankin kudu maso gabashin ƙasar bana goyon bayan Asari da Kubu. Da alamu ƙungiyar tallafi ta ta Project Leso Show a jamhuriyar Nijar ta cika alkawarin tallafi ga mata na rage raɗaɗin annobar coronavirus. Bari ma ya ce to wannan aiki da muke jajirce da yan iyayen doka suke zuwa duka karce na suke sanarwa da wakilai na tare da ni ba da kesa ake ba su kuɗi. In kowa Allah ya sa kuɗi suka fito zai ba mu dala ɗari ɗari. jama'a suka ce mu sama da haka ma mu bada suka ce ban matsala bari ma da yarjejeniya aka yi haka nan ko menene tasirin da koyarwa a harshen gida zai yi wajen raya ilimi duk kasashen da suka ci gaba din nan ka dauko su gani za ga ci gaban su ka cokan ya dogara ga harshen uwa da suke amfani da shi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka yi yunkuri sama da shekara ashirin da biyu a nan Kano muna da rahoton muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar corona virus zuwa makwabciyar Amurkan ta kudanci a daidai lokacin da ake ƙara samun hauhawar bakin haure da suke ratsowa ta cikin Mexico akan hanyar su ta zuwa Amurka. Dakatar da yaduwa annobar da ta addabi duniya yana ɗaya daga cikin manyan manufofin diflomasiyar mu. Wata manufar mu ta diflomasiya ita ce ƙoƙarin magance ƙalubalen da ke kan iyakar. Don haka bai kamata ya zama abin mamaki ba cewa waɗannan tattaunawar suna gudana kuma suna faruwa sakatariyar yada labarai ta fadar white house jen saki ta amsa lokacin da aka tambaye ta dangane da alaka da ke tsakanin bayar da allurar rigakafin da kuma alkawura daga mexico don tsaurara kwararar bakin haure da suka doshi arewa akwai batutuwa biyu daban-daban yayin da muke neman inganta tsarin yin kaura da ingantaccen haɗin kai kan covid-19 saboda amfanin ƙasashenmu biyu da kuma yankin in ji wata sanarwa daga robert bilisco babban daraktan yankin na arewacin amurka a ma'aikatar harkokin wajen mexico shugaban amurka joe biden ya tura sanata chris kun zuwa habasha don gana da prime minister abiy ahmad da kuma isar da damuwar biden kan rikicin jin kai a yankin tigray inda dubban mutane suka mutu bayan fadan da aka yi washington ta kuma ce za ta bayar da kusan agajin dala miliyan 52 don magance rikicin jin kai a yankin amma ta kuma yi kira da a kawo ƙarshen faɗa da kuma hukunta waɗanda suka keta haƙƙin ɗan adam sakataren harkokin wajen amurka ya buƙaci sojojin irikira da su fice nan take wanda ya kawo ƙarshen tura sojojin habasha da gwamnatin habasha ta yi a yankin tigray da ƙara samun damar kai kayan agaji blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yanayin jin kai zai ci gaba da munana muddin ba a warware shi ta siyasa ba Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan mutuwar shugaban kasar Tanzania John Magufuli a ranar Laraba, hankali ya karkata kan wanda zai gaje shi, wanda yake kan layi a cewar kundin tsarin mulkin Tanzania shine mataimakin shugaban kasa. Hakan zai sa Samiya Suluhu Hassan ta zama mace ta farko shugabar kasar da ke Afirka ta gabas tun lokacin da ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a ƙarshen 1961. babu wata alama da ta nuna har jiya alhamis cewa an rantsar da hassan a matsayin shugabar kasa ya yi wuri a fara magana a kai bayan mun rasa shugabanmu wilson maslingi jakadan tanzania amurka ya shaida wa boa a wata hira ta wayar salula jiya alhamis muna cikin alhini yanzu ba za mu yi magana akan wanda zai gaje shi ba da ake tambayar sa kowa ne yake jagorantar kasar sai ce mataimakiyar shugabar kasar ce take jagorantar kasar narkon kwarya kamar yadda kundin tsarin mulkin ya da wanda muke amfani da shi wajen jagorancin ƙasa. dai jam'iyyar da take mulkin kasar chama chama pinduzi ccm ta sanar da wani taro na musamman na babban kwamitin ta wanda ta shirya a ranar asabar a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya alhamis shugaban rasha vladimir putin ya mayar da martani kan kalaman da shugaban amurka joe biden ya yi da ya bayyana shugaban rasha a matsayin mai kisan kai yana mai cewa ai mai hali shi ya san mai hali biden ya yi kalamin ne a lokacin wata hira da ya yi da mai gabatar da shirin talabijin na abc news george stephanopoulos a farkon wannan makon stephanopoulos ya tambayi shugaban ko yana ganin putin mai kisa ne inda biden ya ba da amsa eh haka nake gani da yake magana ta hanyar sadarwar intanet da manema labarai a moscow Putin ya jaddada cewa karin maganar da yake cewa mai hali shi ya san mai hali ya wuce wasan yara shugaban na rasha ya ce yana da zurfin ma'ana putin ya ce lokacin da mutane suke yanke wasu mutane hukunci suna nuna halayensu a kansu ko da yaushe muna duba kanmu ko da yaushe muna hasashen abin da yake da muhimmanci a kanmu menene abin da muke so mu cimma akan wasu mutane shugaban na rasha ya kuma kara da cewa idan ya gamu da biden zai masa fatan samun ingantacciyar lafiya ba tare da burgewa ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen china wang yi sun yi wata ganawa jiya alhamis a anchorage na jihar alaska ganawa ta farko ta haɗin gwiwa tsakanin jami'an ƙasar china da na amurka tun watan yunin da ya gabata gabanin taron blinken ya je koriya ta kudu inda ya ce china tana da ra'ayi ɗaya na ganin koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirinta na mallakan makaman nukiliya blinken ya ce china tana da muhimmiyar rawar da za ta taka wajen aikin shawo kan koriya ta arewa ta biyu hanyar kawar da makaman nukiliya kusan dukkan dangantakar tattalin arzikin koriya ta arewa da kasuwancinta suna tare ne ko sun ratsa ta cana don haka tana da matukar tasiri ana sa ran kwanan nan gwamnatin shugaba joe biden za ta gabatar da manufofinta a hukumance kan koriya ta arewa wanda blinken ya ce zai hada da bayanai daga koriya ta kudu da japan bilinkin da sakataren tsaro Lloyd Austin sun gana tare da ministan harkokin wajen Koriya ta kudu Chi won Young da na tsaron kasa Su Wook a jiya Alhamis yayin da bangarorin biyu suka kammala tattaunawa a Seoul wanda suka fi mai da hankali kan barazanar tsaro da Koriya ta Arewa ke yi. Madalla labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Tsohon kwamandan 'yan tsageren Niger Delta Asari Kubo ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban kungiyar 'yan aware daga Najeriya ta Biafra. Batun raba Najeriya da yi don kafa Biafra musamman a yankin jihohin kudu maso gabar na kabilar Ibo ya faro ne daga marigayi Odumegu Ojuku. Kasancewar Dokubo ɗan yankin kudu maso kudu ne ya samu caccaka ko martani daga mutan kudu maso gabar. Ga rahoton Lamido Abubakar. My name is Aike. What I have to say there, the is not the man who is fighting for Biafra. Wannan yana cewa ne sunana aiki abinda zan iya cewa shine gaskiya a da kubu ba shine ya fara fafutukar kafa kasar Biafra ba a yankin muna kabilar Ibo wanda muka sani jagoran kungiyar ta IPOC shine Mr. Inamdi Kanu kuma za mu ci gaba da fafutukar kafa kasar Biafra mai cikakken inci shi kuwa wannan ya ce uh, uh, yana cewa ne sunana Obinna ni dan jihar ibanyi ne mai goyon bayan kafa kasar Biafra a yankin kudu maso gabashin kasar bana goyon bayan Asali da Kubu a matsayin shugaban kungiyar ta iPod Shugaban kungiyar ta iPod da muka sani shine Musa Enamdi Kanu kuma za mu ci gaba da bada goyon baya domin fafutukar kafa kasar Biafra. Shi wannan ya ce. My issue of Asari to say he wants to be the leader or he wants to commission uh, IPOB to become a officer. I don't think it makes sense for now. Yana cewa ne sunana Aichi ya ce batun na asari da Kubu da ya yi a matsayin shugaban kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra wannan ko kaɗan ba shi da tasiri a yanzu kuma a gani na san bai dace ba abinda muke nema a Najeriya shine neman sake sauya tsarin gudanarwa na ƙasar ta Najeriya baki ɗaya ba wai fafutukar kafa kasar Biafra ba. Because he has been discussing Manufacturing of Nigeria. Shi kuwa wannan ya ce. wannan yana cewa ne ni ɗan kabilar Ibo ne amma san ban san wani abu ba game da asari da kubu kuma bani da wani bayani game da shi to amma babban batu shine muna bukatar mu zaman lafiya ba wai kafa ƙasar biyafar ba. Shi kuwa wani ɗan yankin Niger Delta da ke da suna Bari Bulu Apo ya ce. No right thinking Niger Delta we applause Biafra. We are not saying that eh, Biafra or whatever person should not fight for their indigenous sin. Ya ce a gaskiya babu wani ɗan yankin Niger Delta mai arzikin mai da ke da tunanin kafa ƙasar Biafra a yanzu kuma hakan ba yana nufin ina cewa 'yan kungiyar ta Biafra ba sa iya kafa ƙasa mai cikakken iko a'a to amma dai abin da muke nema a sake sauya tsarin siyasar ƙasar ta Najeriya. But we are looking at the sociocultural or the political underpinning. Tuni dai kungiyar da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra wato IPOC da ke ƙarƙashin jagorancin Mr. Inamdi Kanu suke ci gaba da mai da martani dangane da wannan batu na asari da kubu. Mr. Chinasu Inwachiku wani ɗan ƙungiyar ta IPOC ya ce My my opinion is very simple. Dokobo is a traitor. It's a deceiver. Yana cewa ne na mai sauki ne game da Asare da Kubu. Asare da Kubu dan ta'adda ne kuma maci amana. Gaskiya ba shi ne shugaban kungiyar da ke fafutukar kafa kasar Biafra ba kuma ba shugaba ba ne a yankin na kabilar ta Ebo. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. da an gaishe da da Abubakar. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Proje Filoso Show wadatar talaka ta fara cika alkawarin tallafi ga mata don rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haddasa na kuncin rayuwa. Daga da magaram ga rahoton Tamar a bari. 'Yan magana dai sun ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar iya ta yi kunya. Yanzu haka dai mata na ci gaba da karɓar kuɗaɗen da Proje Filoso Show wadatar talaka ta alkawarta na tallafin coronavirus. Salisu Arama shine wakil wakilin mai unguwa ko kuma baruma na jagindi a nan da magaran ya ce komai yana tafiya daidai mata suna karɓar kuɗaɗen su. sunana salisu an yi sani na da arama ni wakilin baruma ne turwa. ana ba da kuɗi komai yana tafiya alhamdulillah daidai da kamata. to yanzu na ganka anan zaure gashi mata ko ce ta amso kuɗi tana zuwa kamar kana hudda wani abu shi kuma na mene ne. eh dala ɗari ɗari ce ake huddawa kahin a zo tunda aka ɗauki aka musu hoto aka ɗauki sunayen su baruma ya ce to wannan aiki da muke jajircewa da 'yan iyayen ɗauka suke zuwa duka karci na suke sanarwa da wakili na tare da ni ba da kesa ake ba su kuɗi in kowa Allah sa kuɗi suka huto zai ba mu dala ɗari ɗari jama'a suka ce mu he sama da haka ma mu bada suka ce ban matsala ba da ma da yarjejeniya aka yi haka nan shi kuwa bari na unguwar garin malam cewa yi tsari ne suka yi don komai ya tafi daidai suna na habibu ibrahim baruman garin malam ta da magara tsari ne daga mai lamba daya har zuwa karshen adadin da aka rubuta ana sa ishirin ishirin in ishirin ta zo ta huce kuma wata ishirin ta zo ta huce eh ake ba mata da kansu suna ba da wasu su ba da ɗari wasu shika wasu hanci sun ce hal shika biyu suna ba barumai kamar nan bangaren ka ya abin yake a mu mun san wannan abubuwa da aka yi don taimakon masu karamin karhi ne hatta da wannan 'yan kwamitin da suka yi aiki da kwarin aka ce wani guri ana ba da jika bibi na ce musu a'a yanzu komi kowa arba'in da biyar biyar kinshi ake bashi mata da dama sun samu su sai dai suna kokawa da wasu kudade da ake cewa su bada. Rayya. To malama Rayya kin amshi wannan kuɗi? Eh an ba kuma da muka bada muka bada jikka. Suna na Ai. Eh na samu kuɗi. Nawa aka baki? Jikka arba'in Da hudu. Da biyar aka ni kuma muka ba jikka. In kika ɗauko akwai wani daga kwana yake je ki beka mai jikka. Suna na Lalu Maryama. Wannan kuɗi na corona alhamdulillah ka da biyar aka ba mu. Da aka zo aka ba mu kuɗi na ba dala ɗari aka ce kuɗi resi ko na mene na mai gari. Ya na ba mai gidan kuɗi wannan proje ta kula da mu talakawa. Allah mata albarka. Aisha Saidu. Mu abin da yake ba mu mamaki mu ko ina mun ji an ce in an baka kuɗi biyar ne za a baka kakka ba da kobi to nan da ka hoto sai bari ma ce shiga ciki in ka shiga ciki sai ka ba su dala ɗari can da farko da ma amsar hoto sai mun ba dala ɗari Kwatsin amma wannan mun abu mun gode kawai sai mu je mu sai shinkawa da hatsi da dawa. Allah sarki. Wallahi. Haka baki. Arba'in da biyar. Ana ba da dala ɗari kin ba da ɗarin? A bun ba da ba ɗari. Kamu mu ji ba an ce mu ba da ɗari. Biki ba da ba kin. A bun ba da ba. A waje kuma wasu matan ba su gani a ƙas ba ba su samu waɗannan kuɗaɗe ba. Hasana ma'azu. Hasana ya kin samu kuɗin ki na ganki da takarda a hannun ki. Ba ba ni ba sun hana ba hoto na ban. Yo ya aka ba hoton ki ban. Lokacin da aka yi ban nan lokacin da aka yi hoton ita suka yi ba su ba da ta zo da kanta. Sa'ade. Na ganki a raba nan ya akai. To mu dai ba mu samu ba ne. Ya akai ki samu ba. Yo mun zo mu an rubuta sunan mu kuma mun zo an ce ba sunan mu. In an yi kira in na je na meka sai a ce ba ni ba. Baki ba hoto. Ban yi ba hoto. To ko a tsarin shi wannan furoje file sosiyo wadatar talaka da ke da nauyin bada wannan tallafi akwai wannan bada wani abu da matan ke yi? Kadar Sani El nasar ni wakilin proje mu na filososiyo wadatar talaka hajiya wannan tsari na hidda dari ko jika ko jika biyu ba tsarin proje mu na ba babu hannun babu kwahun mu cikin shi in ma kun kuɗin kuma ba gaba gare mu na ba ba kallon proje proje ya mahana wani abu wani tsakanin yan gari na da yan kwamitin su na karce. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masana na duba hanyoyin sauƙaƙa koyar da yara ilimin zamani da hakan ya haɗa da amfani da harshen gida. Da yawa dai akan aza alhakin rashin fahimtar karatu da wuri na amfanin kai tsaye da harshen Ingilishi ko Larabci ba tare da sanin fassara da harshen gida na ɗalibai ba. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. An daɗe ana muhawara tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi na Najeriya game da matakai da hanyoyin magance matsaloli da kalubale da lamuran ilimin ƙasar ke fama da su a dukkanin matakai. Rashin kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa a makarantu da ƙarancin malamai da suka ƙware a aikin malinta na daga cikin matsalolin. To amma Dr. Nafi'u Sani Abbas malami a kwalejin ilimi ta sa'ar Tilimi a Kano ya ce ko da darussa da harshen uwa zai taimaka wa ɗalibai su fahimci karatu sosai. Duk kasashen da suka ci gaba nan ka ɗauko su ka gani za ga ci gaban su ka caukan ya dogara ga harshen uwa da suke amfani da shi. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka yi yunkuri sama da shekara ashirin da biyu a nan Kano ta karkashin wani malamin mu shehi malami professor Mika'il mai gari kashin bila wanda ya fassara littafin mathematics da Hausa tun daga wannan lokacin zuwa yanzu magana da ake an fassara littattafai kimanin takwas akwai physics akwai chemistry akwai mathematics akwai primary science 1 and 2 and 3 duk an fassara su da harshen Hausa kuma an kai wa hukumar da take tantance littattafai ta Najeriya a Abuja kuma sun yadda da sun sahale a zo a koyar kazalika da tanafi abbas ya yi karin haske kan dabarar koyar koyarwa ta wannan siga. Abin da muka ɗauko za a yi shi ne idan akwai manhaja minti arba'in da za a koya ma yaro abin da muka kawo a tsarinmu shine a minti arba'in ɗin za a koya yaro minti ashirin da biyar da harshen turanci ragowar minti goma sha biyar wannan littattafan da muka fassara sai a ɗauko su a fassara musu shi a takaice wannan fassara ita za ta ba su tunani yadda za su gane abin da aka koya musu da turanci wannan abu na gwada shi na ga yayi domin ko na ɗauko ɗalibai 'yan sakandare 'yan final aji uku na ƙarshe wa'ansu an koya musu zunzurutun wannan ilimin physics da mathematics da hausa ah, da turanci sannan sai muka ɗauko wasu sai muka koya musu rabi da turanci sai muka koya musu kuma rabi da hausa sai muka zo muka yi musu jarabawa abin sha'awa abin mamaki sai muka ga wa'anda mu koya musu da turanci rabi muka yi musu da hausa rabi sun fi samun sakamako mai kyau akan daina zuwa ne a daidai lokacin da manazarta ke cewa sakaci wajen zamanantar da sana'o'in gargajiya na al'ummar hausawa na daga cikin dalilan kalubalen tattalin arziki da suke fuskanta a yanzu kamar yadda dr bashir ibrahim malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan kano ke faɗi yanzu mun saki sana'o'inmu na gargajiya waɗanda duka gidan bahaushe akwai sana'a da ya gargada sai muka ce to don me yasa da zamani ya zo bai zamanantar da ita ba dukanci da ake a kofar wambai yanzu kofar wambai da suka zamanantar da sana'ar tasu yanzu kofofin bai suna takalman da duk duniya za ka iya sai da shi don me yasa mai sassaka turmi ba zai yi furniture ko kujera irin ta taki ko ta dubai ko ba zai gado irin na taki ko na dubai ba ai basira tana nan hikima tana nan don me yasa ba zai juya wannan basirar ya zamanantar da ita ba don me yasa wanzami ba zai buɗe babin salon ba inda maimakon a bashi naira ɗari a bashi ɗari biyar a kai kwaya ɗaya da ya aski don me yasa ko kuma ungozoma ba za ta je ta koyi midwifery ba ta samu wani wani wata, hikima ta zamani ta dinga karba haihuwa a gidajen mutane maimakon ta ce da tsohon yayi za ta yi sai dai dr bashir ya ce tilas ne a haɗa ƙarfi da karfe wuri guda tsakanin masu ruwa da tsaki kafin magance wannan kalubale mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba. Assalamu alaikum sauraro. Barka da hantsi yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, mun zanta da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce ta yi mana bayanin yadda suke aiki domin samar da dokokin da za su taimaka wa Najeriya a yunkurinta na rage iskar carbon a cikin muhalli. Har wa yau muna tare da Hajiya Halima Bawa buwari wacce za ta dora da bayanai a game da alamomin da ke nuni da samun sauyin yanayi kuma irin matakan da ya kamata al'umma ta ɗauka wajen ba da gudunmawar a yi sauraro lafiya. Hajiya, washin sauyin yanayi yana da wasu alamomi ne da ake gane shi da su? za mu ga yanayi ya ƙara zafi zafi da yake da ɗan ƙarin tsanani mu dai mun sani yanzu muna cikin eh, lokacin zafi ne amma wadda suka ɗan daɗe a shekaru sun san irin zafin da muke samu a cikin wayannan shekarun da suka wuce kamar shekaru biyar goma haka ba inda muke da su ba inda zafin yake kamar shekara ashirin na baya bane kuma za mu ga lokacin da watannin da ya kamata a yi ruwa sai mu ga wani ba a ruwan lokacin sai wani watan Da ba a ruwan da shi ake ruwa yanzu wannan november da ya wuce na 2020 da su october mun sani dai a arewacin najeriya akan yi iska ne da sanyi sosai abinda ake ce mahamatan ko amma sai ni dai inda na gani ba wani iska can sosai ba sanyin kuma bai tsanani inda yake yi da ba za a ga kuma wani lokaci da ya kamata za a yi ruwa ba a yi ruwan ba lokacin da ya kamata ruwan ya ɗauke ana ruwa ɗin kuma inda ake kankara ko suno a kaman kasashen waje inda dama babu suno sai a ga ana suno din wannan kankaran na faɗowa to duka wayannan alamun eh, alamun canjin yanayi ko kuma climate change ne a nan Najeriya kuma abin da ke nuna mana da gaske wannan canjin yanayin na faruwa abin da ake ce ma desertification arewacin Najeriya za mu ga ya karu da inda muka sani akwai hamada ne ko wato hamada ko inda akwai yashi da busasshen wuri haka can ta wurin su Maiduguri amma sai muga kuma abin na gangaro shigowa zuwa tsakiyar najeriya to wannan desertification din yana ta karuwa sannan kuma muna ganin karin eh, eh, ruwa in aka yi ruwa mai tsanani sai ya cika ko ina ya bata abubuwa ya dauke mu ya dauke mana gidaje ana ce ma ambaliya ko sai mu ga abin yana karuwa inda da ba a ruwa mai tsanani kuma bai tattarewa yana tara mana gonaki kuma da gidaje da mutane sai muga suna yi yanzu kamar da aka yi kwanaki a wasu arewacin najeriya da da ba a ganin irin wa'annan suna faruwa. Shi kuwa ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya yi tsokaci ne a game da yadda sauyin yanayi yake haifar wa al'umma talauci. Hanyoyi da 'yan Najeriya suke samun abin da ake kira talauci na wajen samun makamashi. Wato akwai matsaloli da sukan shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗi? na cewar shi makamashin nan da muke so a amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa musamman wanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na najeriya ana alakanta rashin samun ingantaccen makamashi da kwararowar hamada domin babu yadda za ka yi dole sai ka nemi makamashi wanda ya kuma fi sauki da za a samu shine a bishiya a amfani da ita domin a dafa abinci ko kuma a sarrafa wasu abubuwa da shi wannan itace a samo mafita mun samu horo na musamman na cewar ga yadda za a samar da ita kanta a wutar lantarkin ga kuma yadda za a samar da makamashi ta hasken rana to wannan ya ba mu kwarin gwiwa domin cewar mun san muna da sauran muna fatan cewar nan gaba ba da dadewa ba za a samu mafita akan wayannan matsalolin da suke damun talaka da kuma ita kasar baki da domin shi wannan abu ba ma talaka kada yake shafa ba domin shi illa ta misali dumamar yanayi idan ta zo duk kudin ka kai ma sai ta shafe ka domin akwai illoli da suke tattare da haka din akan samu eh, canji na yanayin samar da abinci a ƙasa akan samu yanayi na rashin ayyukan yi musamman idan ka duba kika duba gurare kamar su borno da yobe da adamawa ta kwararowar hamadar ta jawo cewar yara suna zama ba su da abin yi wannan yana da matuƙar illa ga harkar tsaro da kuma samar da eh, rayuwa da cikin inganci. To mai sauraro, lokaci ya ci mana, amma idan aka kasance da mu a makon gobe, za a ji yadda al'umma za su iya taimakawa wajen kare muhalli wanda a cewar masana bai kasance haƙƙin da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya halima bawa buhari da umar sale anka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa a wuni lafiya yanzu lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Amurka na neman bayanan da za su kai ga sanin inda Jihad Sarwan Mustapha yake kuma a kama shi. Wanda aka yi imanin cewa ɗan Amurka ne mai mukami mafi girma da ke fada a ƙarƙashin wata ƙungiyar ta'addanci a ƙasashen waje. A garin San Diego da ke jihar California ya girma. Shekaru da yawa Mustapha ya yi aiki da ƙungiyar 'yan ta'addan al shabab wacce ta haddasa kunci da mutuwar bayan Allah 'yan Somaliya da 'yan wasu sassan yankin na gabashin Afirka. Kungiyar Al-Shabaab ta kuma auna Amurkawa da maradan Amurka. Shekaru goma da suka wuce, Mustapha ya rike mukamin shugabanci a Al-Shabaab ciki har da bangaren ababen fashewar kungiyar inda ya yi amfani da ababen fashewa na zamani a matsayin makaman ayyukan ta'addanci. A shekarar 2009, amurka ta tuhumi mustapha da laifukan da ke da alaka da ta'addanci a shekarar 2011 hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta sanya mustapha a jerin sunayen 'yan ta'addan da take nema ruwa a jallo haka kuma a shekarar 2013 shirin ba da lamunin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ba da tayin tukwicin har dala miliyan biyar ga duk wanda ke da bayanan da za su kai ga kama shi. a wani taron manema labarai a watan Disamban shekarar 2019. Babban lauyan kudancin jihar California Robert Brewer da jami'in hukumar FBI na musamman da ke San Diego Scott browner sun sanar da maye gurbin tuhume-tuhumen da aka yi wa Mustapha a baya inda suka gabatar da laifukan da ya aikata har zuwa watan Fabrairu na shekarar 2017. Ga jami'in na FBI Scott browner We believe Mustafa has played and will continue to play an active role terrorist acts by Al Shabaab, and he must be stopped. The FBI and our partners will not stop to work to prevent terrorist acts, including those by this indicted terrorist. We're asking for your assistance. We must continue to disrupt Al Shabaab and their violent attacks. Ya ce, mun yi imanin ya aikata yana kuma ci gaba da taka rawa a ayyukan ta'addanci a kungiyar al Shabab kuma dole ne a taka masa birki. Hukumar FBI da abokan hulɗarmu ba za mu fasa aikin daƙile 'yan ta'adda ba, ciki har da tuhumar 'yan ta'adda. Muna neman taimakon ku Dole ne mu ci gaba da wargaza alshabab da munanan hare-haren ƙungiyar. Ana kyautata zata Mustapha na zama a somaliya Har yanzu bature ne, ƙwayar idansa ruwan shuɗi ce. Yana da tabo a hannunsa na dama. Yana magana da Larabci da harshen Somaliya da kuma Turanci. ta yiwu ya kai ziyara yemen habasha kenya da wasu kasashen afirka duk mai bayani game da jihad sarwan mustapha ya kira lambar wayar ɗaya takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar uku biyu hudu ko ya kwarmata bayani a shafin yanar gizo na tips.fbi.gov ana kuma iya zuwa ofishin jakadanci mafi kusa don ba da bayani duk bayanin da aka bayar zai kasance na sirri. Wannan ce sanarwa daga ofishin gwamnatin Amurka. Ta madalla masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.